wata uwar hamma take jerowa saboda tsabar yunwar da take addabar addabarta. ce daga saman gadon tana mai ƙare ɗakin kallo gaba ɗaya sun fice yin breakfast ita kaɗai suka bari a ɗakin Dole ta shiga shaf shaf ta yi wanka after some minutes sai ga ta fito ɗaure da towel gaban miro ta tsaya tana mai shafa jikinta da mayuka. sai ta kammala komai sannan ta ɗauki foda za ta shafa a fuskarta kamar an ce ta ɗago ta kalli miro Kwatsam ba zato ba tsammani ta ga miran ya koma mata tamkar talabijin. Manya-manyan biyu ta soma gani a cikin jejin da wasu gwaggon biri da wasu gwaggon birrai gaba ɗaya jikinsu duk gashi. Sai faman miƙo mata hannu suke ta madubin suna mai ƙwala mata kira. Sare ki zo, ki zo mana. Shi ne abin da gwaggon birin ke suke faɗa. Gabanta ya yi wani mugun bugawa yayin da idanu suka farfoto tamkar za su faɗo ƙasa. Cikin daban da girma babu abin da yake yi da sauri da sauri ta wuce zuwa wardrobe tana mai ɗauko lafiyar ta kai ta saka a jikinta mayafin ma a hannu ta riƙe shi ba ta samu damar sakawa ba saboda tsuntsurin da ya cika ta sannan babu takalma a ƙafarta da gudu-gudu sauri sauri haka fito daga cikin ɗakin nasu lokacin da ƙaraso soda nan area gaba ɗaya kowa yana zaune yana yin breakfast ɗin shi tun daga kan dadi abu safwan ummansu da kuma husana da jad ga kuma abba tare da momi alexandra sai Twins, Hoan, kanel Yusuf da su Jabir. Ganin Adamu ta yi tsaye tana sabin ɗinsu. don take ko ta ƙara shan jinin jikinta. Ciki a sanye ta ƙara sa gaban dainin ɗin. Hankalin kowa kuma sai dawo kanta. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta soma gaida su. Afa ina kwana. Lafiya lau 'yan matan Abu Safwan. Murmushi ta ɗan saki tare da kallon Momi tana mai cewa. Momi an tashi lafiya? Lafiya lau daughter. Komawa ta kan dadinsu. Dadi ina kwana? fatan ka tashi lafiya fuskar shi ɗauke da murmushi ya amsa mata lafiya lau mai dauta an sha bacci ko dariya sai in ta ɗanyi tare da kallon umman su tana mai gaishe da ita ita ma sai da tafi kowa ta gaishe da shi tana ƙoƙarin zama ne abu sufan ya ce au ba ki ƙanta azumin ba ne na ga ita ba ki gaishe da ita ba jim ta ɗanyi kafin da bisani ta wurga idanunta akan fuskar azumi take tsaye tana mata murmushi a bisa fuskarta ba don taso ba haka ta daure ta gaishe da ita Ina kwana anta azumi? Lafiya lau rashi Yanzu nan dama nake shirin zuwa in tashe ki ko saboda na ga kowa ya fito amma ke ban ke. Baki a saki Abu ke Abu da rashi suke kallonta. Tabbas azumi ta ƙware wajen iya kisisi na da kuma munafurci. Ban za su in tai mata ba tare da ta tanka mata ba. yau azumi ta wurin wurinta tare da kai hannu tana mai ɗaukar filet. Wanda wama ta buɗe wanda ke ɗauke da farfesun shanu ta zuba mata a ciki sannan ta tura mata kafanta tsugunna ta daidai sai tukunan sai in tai mata alheri da cewa na san za ki ji daɗin wannan farfesun shi nan tana kai ƙarshen maganar ta miƙe tsaye tana mai kallon ummansu da ido ta mata alamar ta kwantar da hankalinta A ajiyar zuciya ta ɗan sauke tare da zura hannunta a cikin filin ɗin tana mai ɗaukar farfesun tabbas ba ƙaramin daɗi farfesun ya yi mata ba sai dai a natse take cin farfesun duk da haka kuma tana ɗan wani motsi a cikin hannunta hakan ya sa ta ɗan hakan ya sa ran ta ba ta cewa to ta kalla ta gani mana saka idan ta yi a cikin plate ɗin da ke gabanta tsotsi ta gani cunkus a cikin plate ɗin manya-manya a wani irin firgice sai ta yi wurgi da plate ɗin tana mai fasa wata uwar ƙara nan take ta shiga kwarara amai ba ƙaƙƙautawa Gaba ɗaya hankalin kowa da ke zaune a wajen ya tashi. Miƙewa ta yi da sauri yayin da su ma suka bi ta suna mai ta lafiya? Da ƙarfi take ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ban na lalace dadi umma ku taimake ni wallahi tsutsotsi ne nake ci. Tana maganar amai na kwararowa daga cikin bakin bakinta. Iyabi biya ɓata rigar cikin ta yi jige-jige da ita. ta ba ta gigice kuma ta firkice Kwasa ta da gudun gaske tana kuka tana mai nufar bedroom ɗin su. a guje suma, mutanen gidan suka bi bayanta kai tsaye tole ta faɗa gaba ɗaya ta bi ta fita hayyacinta tana shiga ba sun ta nufa ci gaba da kwarara aman ta shiga yi har sai da ta kai ga cewa babu komai a cikinta a taruwan da ke cikin ta shi ma sai da ta amayar da shi zo da ɗauko kuma tijadin da daga a bakinta a daidai lokacin suka ƙaraso ƙofar toilet ɗin sun yi sun yi akan ta buɗe musu ƙofa amma ta ƙi sakamakon da daga ƙofar babu wanda ya isa ya buɗe ƙofar ƙwanƙwasa ƙofar suka shiga suna masu kiran sunanta sarish ki zo ki buɗe mana ƙofa kada fa ki lahanta kanki umman ce take magana tamkar za ta fashe da kuka abu sufan shi ma daga murya yana mai ce mata wai ba za ki zo ki buɗe mana ƙofar nan ba ne me yake damun ki ne dan Allah dota ki zo ki mana bayani jakwatar sirish ma ba ta jin su saboda ta makance ta fita hayyacinta abin da ta gani a cikin filit ne ke tara mata a cikin kwalwarta turzu san ta a cikin bakinta ta daga turza bakinta har sai da ta suka fashe jini ya soma zuba daga waje suna iya suna iya jiyo azabar ta tamkar wadda za a wa rai da gurin gaskiya Abu Sufyan ya bar ya bar wajen kai tsaye nufa ofishe don ya je ya sanarwa da Rabiat akan su zo su samu su balle kofar ko za samu su fito ita tun kamin ta kashe kanta lokacin da ya shiga faɗin nashi ko sallama babu faɗawa ya kai tsaye da gudun gaske ya shiga cikin bedroom ɗin nashi sai faman haki yake yi yayin da ya hango shi kwance yana bacci sanye da jallabiya a cikin shi tun kafin ma ya ƙarasa wurin gadon nashi ya shiga kwala mishi kira Rafiat Rafiat barka Rafiat ya lokacin a lokacin yana mai wurga idanun shi akan akan Abu sufen da ke kwala mishi kira hankul lafiya ina fa lafiya kaga ga Zairatu tana kokarin kashe kanta a cikin tolin ba mu san me ke damunta ba sai mun ihu take tana kuka mun yi munya akan ta buɗe mana ƙofa saboda ta datse amma ta ƙi tun kafin ma Abu Sufyan ya ƙarashe maganar tashi rafiya da sako daga saman gadon da wani irin sauri ya fice daga faɗin gudu-gudu sauri saura haka yake barin bedroom ɗin nashi Abu Sufyan bai baro ce ba sai da ya ƙarasa ɗakin Marshal Umar shi ma ya tashi shi lokacin da Rabi'a ta ƙarasa ɗakin abin abin da ya matuƙar tayar mashi da hankali domin tun da ya shigo ko da yake jin kururuwar sai tamkar wata ake zarewa tamkar wata za a zarewa rai a tukwane ya faɗa cikin ɗakin ganin shi ya shigo ne yasa suka bashi ƙofa suka bashi wuri a zafafa ya daddage tare da ƙofar da kafaɗar shi nan take ƙofar ta buɗe faɗa cikin toilet ɗin yayi a lokacin har ta yanke ciki ta faɗi ƙasa jinin da ya gani ne jaga-jaga a cikin basin ɗin ba ƙaramin tayar mashi da hankali ya ba inda take kwance tana inda take kwance ya ƙara saga soso a cikin bakinta da kuma ledar jajar da ta yi wancakale da ita bakinta ya yi jage-jage da jini yayin da laɓanta duk sun fashe hakika jikin shi ba ƙaramin sanyi ba ya so a ce tun lokacin da fara haukar suka sanar da shi sannan hankali ya tsuguna gaban tare da kai hannun shi ɗaya yana mai tallabo ta yayin da ɗayan hannun ya sa a cikin bakinta yana mai buɗe shi sai idanun shi yayi yayin da zuciyar shi ke faman ta farfasa harshen ta gaba ɗaya duk ya farfashe domin da dajin din ba karamin illa ya mata ba duk ya biya sale mata harshe ya ji raɗaɗin har cikin zuciyar shi miƙa a zafafe ya juyo yana mai kallon su da yake lokacin duk sun shigo cikin cikin toilet din kuma su banda kuka babu abin da take yi yayin da jihar da wasana ma suke ta faman gunsheƙen kuka tun yaushe ta fara wannan abin sannan me yasa ba a sanar da ni da wuri ba ya ƙara ƙarashe magana tashi a ruɗe rafiat kaga yanzu ba wani da wannan lokacin dan allah ka taimaka kada mu rasa ta abu ne maganar fuskar shi dauke da damuwa juya ya tarar sanya tare da sanya hannayen shi yana mai cicciɓo tare da ɗora ta a saman kafaɗar shi kai tsaye wuce ɗakin ta ɗakin shi a zarce haura upstate ɗin shi a saman gadon shi ya kwantar da ita sannan da sauri ya sauko down bayan ya ɗauki ki ya nufi medical room ɗinsu. su da kanshi ya shiga duba Sirish. Gwada ta farfado ta fara yin koke-koke nan take danna mata allurar bacci. Kowa ya shiga damuwa a cikin gidan. Abincin ma da basu damu su abincin da su damu damar karasa shi kenan ko da cewa ba su koshi ba. A ƙarshe saman sofa kowanne ya zauna yana jimamin abin da ke faruwa da Sirish din. A lokacin Awa bata daina kunshe kyan kuka ba, haka Jihar da Husana ma. Tun Allah kwantar da hankalinku. insha Allah Sayyidu za ta samu lafiya. A cewar Kanal Yusuf kenan ya magana mai kwantar musu da hankali. Kusan kashe kusan kashe kanta Omo ta zazzaka a cikin bakinta da soso. Ni wallahi ban san me ke damun yarinyar nan ba. Sai baban ambata tsutsa take yi, ni ko ban ga komai a cikin plate nata ba. Abu Sufan ne ya magana yayin da kwalla take ta ciccika mashi idanu. A nan abu banda kirma babu abin da yake. A can ƙarƙashin zuciyar kuwa tunanin yadda ta fallasa azumi take yi domin ko ita ce silar domin ko ta san ita ce silar halin da sayar ta shiga ta yi jinkiri ne saboda bata jima da zuwa gidan ba sannan tana tabbacin cewa ba lallai bane mutanen gidan su yarda da maganar ta idan ta yi miƙewa ta tarar kama hanyar zuwa kicin tana shiga ta samu azumi tana gyara kicin ɗin ta kwance tamkar babu wani abu da ke damunta me yasa kika yi mata haka ɗaguwa azumi ta tara kallon abu da ke tsaye lokaci guda ta saki wani murmushi na gefen fuska tare da cewa ban gane akan me yake magana ba amma dai baki da imani munafuka mai fuska biyu kina son ki cutar da ita ne kawai saboda kina tsoron kada ta tuna miki asiri shi yasa yake kokarin kashe min ita tana magana rawa yana zuwa daga cikin idanunta yi zakai azumtai ko kusa ni ba da alaka da abin da ya faru da sayar shi kada ki yi min kasafi ni ba zan iya cutar da sayar ba saboda ina jin ta tamkar diyar cikina da bata kai shi magana ta ba a fusace abu ta ce ƙarya kike wallahi kuma kai ki ƙara kuskuren kwatanta ƴata da ɗayar cikinki mashirka kawai muguwa kuma zalima makira wallahi ni dinnan da kike gani ba na tsoron ki da Allah na dogara ba da wani tsibbace tsibbace irin naku waɗanda suka jahilce wa addininsu har yaushe za ku gane gaskiya gaskiya ce ku daina aikata irin wannan munanan zunuban da kuke aikatawa Kuna ɗaukar kawunan ku tamkar wasu shegu saboda kawai kuna takama da tsafi da kuke da shi. In ban da ma daƙiƙanci da jahilci irin naku, kun manta cewa Allah ne ya halicce ku kuma a kowane lokaci zai iya ɗaukar rayukan ku. kuma za ku koma gare shi sannan ku girbi abin da kuka shuka. Ai akwai ranar ƙin dillanci, ranar da wannan asirin naku zai ƙi tasiri, ya ƙi amfanar ku da komai tunda ba ku isa kwana kanku mutuwa ba. tun kan ta karasa maganar azumi ta raka mata uwar tsawa wadda sai da abin ta girgiza ya isa haka ke wallahi baki zaki min wa'azi ba idan har ilimin addini yake takama da shi to ko kafa ta baki sakin taka ba ke aikin sani ba sai na faɗa miki ba idan da na so tun lokacin da na je gidanki wankan je ku, tun lokacin zan murƙushe ki ke da 'ya'yan nake gaba ɗaya amma ban yi haka ba don ba kya cikin ainihin abin da muke target dan har kika cika zakewa wallahi zaki iya rasa rayuwarki zan yi salar da zaki bar duniyar nan gaba daya ai raina ba a hannun keke ba a hannun Allah yake idan har kin isa idan har kin ga na mutu to wallahi lokacin mutuwa na ne kuma ko da a ce na mutu ta salarki to ina so ki sani ke ma wata rana sai kin je inda na je kuma za bayani ne banza kawai to ina ilimin da kike takama da shi ai dai ke da dabba ta ɗaya ne har gwara ma dabbar azumi ita haka Allah ya halicce ta amma ke fa mutum ce wanda ta sani kuma take take sani to yau ki ko yau kika faɗi kika mutu kin san makomarki babu ruwan Allah da wani ilimin tarin ilimi da ke takama da shi in har baki yi aiki da shi ba to ya tashi a banza domin azabar da za a miki ma ranar gobe kiyama ta fita kafiri wanda ya mutu yana kafirci lokaci guda azumi ta juye ta juya tamkar ba ita ba ta koma ainihin siffarta ta mugaye marasa imani idanuwanta suka kaɗa suka yi jajir yayin da wani kalar huci na bakin hayaki yake fitowa daga cikin bakinta domin kalaman awo ba ƙaramin ƙora mata rai suka yi ba tamkar ta shaƙo mata wuya haka ta dinga ce kinka Abu! ki fice min daga kicin tun kamun na yi miki illa wallahi tallahi a arziki abin ta ce da ita to ki dukan abin da kika dama mana azumi wallahi ba zan taɓa ba zan taɓa karaya ba ko da ko zan rasa rayuwa na ne sai na tuna miki asiri shirka kawai abin na kai ƙarshen magana ta ta juya ta jawo wani tsoki tare fita daga kicin ɗin gaba ɗaya kuma azumi ta yi tare samun kujera ta zauna a danin ɗin da ke a kicin ɗin maganan abu ta shiga tarewa a cikin kanta tunda take a rayuwarta wannan adam bai taɓa fusata ta irin yau ba ido cikin ido ya gaya mata irin waɗannan baƙaƙen maganganu da abu ta faɗa mata a yau ba ta ce ta farko kuma ta ƙarshe don ta ci alwashin duk wanda ya yi yunƙurin exposing ɗinta sai ta kashe shi har lahira. sai idan ta yi lokaci guda ta shiga tunanin sayar shi. san ba ta so hakan ya faru da ita ba. Ta ƙetare iyakarta ne shi yasa ta ja shi yasa ta jefa kanta a cikin wannan halin da take ciki a yanzu. Da salama Umar ya shiga faɗin Rafiyat. A lokacin Rafiyat ɗin sai zarar yake a cikin ɗakin. Lokaci bayan lokaci yana juya kalli sai da ke kwance tana bacci. Ba ƙaramin jiki ta ci ba. don ma Allah ya sa ta samu emergency treatment a wurin shi da ba a san me zai biyo baya ba san bai ji sallaman da mashal Umar ya mishi ba har sai da ya ambaci sunan shi Rafiat da kunne yaji yana mai kallon shi karasa wurin shi mashal Umar ya tarar da faka fada shi ya cikin nata Nisa ya tarar cewa tana samun sauki sannan na yi mata allura don in ba ka ba za ta daina wannan firgishin da take yi ba a jiya zuciya Umar ya ɗan yi tare da cewa to Allah ya bata lafiya amma wai me ke damunta I don't even know jira dama nake ta farka don in tambaye ta na san za ta faɗa min me ke damunta sannan me take gani yake razana ta E, haka ya dace ko yan uwanta za su iya zuwa su ganta domin duk sun damu Umar ya tambaya yana mai kallon shi ke za mishi kai alamar a'a sannan ya ce sai dai ko zuwa anjima idan ta samu sauƙi. Nisa ya mashal Umar tare da cewa okay har ya juya zai fita sai kuma ya ciwo waya maganar harun still dai bai farfaɗo ba na san dai zuwa anjima zai tashi ya da kai mashal umar ya tare jura yana mafuca daga ɗakin lokacin sallar azahar ta gabato gaba ɗaya matasan gidan suka fice domin zuwa gabatar da sallar azahar ɗin ya rage saura matan cikin saura mata a cikin gidan kaɗai abu ta kasa samun nutsuwa gashi bata san ɗakin da aka kwantar da sirish ta ba balle ta je ta duba ta Bai jima da kammala sallah azhar ɗin ba Abu ta miƙe tare da kallon ta tana mai cewa ina son na ga shi kashi ban san ɗakin da aka kwantar da ita ba. Kallon ta ja ɗin tai tare da cewa tana ɗakin yaya Rafiat ni ma ina son na ganta. Ta ƙara shi magana tare da miƙewa tsaye. masana ma miƙewa tai tare da cewa ni ma sai na bi ku ganin Rishi. kowannan sanye da hijab a tare suka nufi ofisi da sallama suka shiga cikin falon nashi sai dai ba samu kowa ba saboda haka kai tsaye suka wuce zuwa bedroom ɗin nashi. daga ciki suka shiga gwanin man tausaya kasance suka tsaya suka yi cirko cirko a bakin gadon suna karewa wa sayar ɗin kallo tana bacci tana fidda numfashi numfashin nata na fita da kyar da kyar. sama umman sai a gefen gadon su yayin da jad ita kuma take tsaye idan ta sun ci kotab da kwalla mu idan Allah me ke damun rishi na kadi ta ta firgice ta fita hayyacinta ne ce ta yi magana tana shekar kuka Abu ce ta kalle ta tare da taya ta da addu'a in sha Allah za ta samu sauƙi. Wallahi ni dama ciwon ya dawo jikinta, dama ciwon ya dawo ko ta samu ta huta. Kuma ga gaba ɗaya ta fita ya ja ta yi magana da fuskar ta tamkar za ta yi kuka. Hannu Abu ta sa tare da shafa fuskar Zairish ɗin, aiko kamar jira take a taɓa ta. fa ta fara sambatu da murya, ta ba ta fita sosai. Sannan da bakinta ya raunata. Ku kira min shi. Dan Allah ku kira min shi ya mu'allim nake son gani lokaci guda kuma ta daina sambatan kallon juna suka yi cike da mamaki har suna haɗa baki wurin cewa ya mu'allim kuma to wane ne shi eh ce ta yi min magana akan shi wai wani malamin su ne mai suna ya mu'allim ta sanar da ni cewa ya taɓa bata taimako ko kun san shi Aba ta yi magana tana mai kallon Jahad ni ko sunan shi ma ban taɓa ci ba a cewar ne kenan Jihar ma cewa ta yi Mami, ba lallai ne mu san malamin da take magana a kai tunda kin ga waje ɗaya muka taso da ita ba to in dai ku shiga bar tufa mata addu'a a cikinta ba su suka bar ɗakin ba sai wuraren bayan sai wuraren bayan sallar la'asar suka tafi ban suka safi sai dai banda Hosana saboda ta ce ita ba ta bar gujin sayar ba sai sayar ta farka daga barcin da take yi bayan sallar la'asar abu Safwan tare da abba suka dawo cikin gidan a bakin gado suka tsaya suna mai kallonta a lokacin ita ma husana ta fice daga ɗakin wallahi ban ji daɗin abin da ya faru ba allah da ya ba ta lafiya cike da jimami abba ya maganar me yasa abu sufin ya tare sha tabbas akwai abin da ke damun yarinyar nan domin tana faɗin abin da mu ba ma gani kuma a sanadin haka ta kusa lahanta kanta in har ba mu yi ƙoƙarin gano abin da ke damunta ba to tabbas za mu iya za ta iya samun matsala ina kai ƙarshen maganar tashi a baice insha Allah ma hakan ba zai faru ba in dai ita in dai ita muke jira ta farka sai mu ji daga bakinta ta mana bayanin abin da yake damunta sun jima suna tattauna akan sun jima suna tattauna kan mashal Umar da sauran matasan gidan su shigo cikin ɗakin ko su ya shiga yana mai yi wa Abu Sufyan cikin sayar shi daga bisani bayan da ya dawo gaba ɗaya sai suka bar ɗakin ya jima yana jiran farka, sai amma babu alamar farka amma babu alamun farka daga baccin da za ta yi wuraren karfe takwas da dare Rafiyar da Mashal Umar suka nufi medical room inda suka inda Harun ke ciki lokacin da suka shiga a kwance suka same shi yana faman jan numfashi yayin da idanun suka kada suka yi jajir sannan jikin shi sai faman kirma yake yi tsaya Rafiyar ta goya hannayensa a saman ƙirjin shi Umar kuma ya ƙarasa gefen gadon tare zauna idanunsa a kan Harun ɗin. Ya jikinka? Ba ƙaramin mamaki Harun ɗin ya yi ba. Jin abin da Mashal Umar ɗin ya yi, ya yi tsammanin da duka zai tambaye shi. Da ƙyare ya buɗe bakin shi tare da cewa babu sauƙi domin na ji jiki sosai. Lafiya da bai mun da sauƙi ba a daren jiya. Don Allah ya Umar ka taimaka ma. Na san kai ka fi sauƙin kai. Wallahi ni babu ruwa na kashe jinai ma da akai kuskure. Sharrin shaiɗan ne. In fact ni ma ba yin kaina ba a fusace rafe ya daka mata ya daka mashi wata uwar tsawa dan ka kuskura ka sake ambaton shaidan a wurin nan to wallahi sai na ci canza maka kamar ni akwai wani shaidan da ya wuce kai Shiroi ba tare da ya ce komai ba don ba zai manta lugudan dokan da wahalar da ya sha a hannun rafiyar a daren jiya ba a tsanake umar ya so magana amsa ɗaya kawai nake so a wurinka wane ne yake baka umarni wallahi ba zan iya faɗa muku ba ai kowa mu sanar da ku ba in har Rafiyat da iya sanin dukkan wani abu da nake aikata. Sanin wanda ke bani umarni ba zai kakare shi ba, ya san komai. Haushi kamar ya shaƙe shi ya mutu haka ya dinga ji. Da ƙyarma yake magana saboda raɗin ciwon da yake ji, kayinwa kuma da yake ji. Ba dan Umar yana hana shi duka ba. Da tabbas ba abin da zai sa ya karera ya kasusuwan Harun, domin yadda ya tsani mutuwar shi haka ya tsani Harun ɗin. Rafiyar bai san komai ba. Kai nake so ka sanar da ni, Harun, ka amsa mun tambayata. Kai da uban wane ne kuke wannan aika-aikar a cikin gidan nan? Shiru Harun ya yi, yayin da Asalasa rafe ya ɗaga hannu zai taushe shi. Sauri Umar ya tare da riƙo shi, just Dan bai amsa mana ba, uwar shi ai za ta ba mu amsa. Ba suka bar ɗakin ba sai da suka ɗaura Harun a cikin gado, sannan suka rufe mashi baki gudun ma kada ya ci gaba da wannan sammatin wani ya ji ihun da yake yi. Ta ƙofar ɗakin sashen Janar Fire sun jima suna tattauna da, um-, da Umar kafin daga bisani ya wuce zuwa upstairs yayin da shi kuma Umar ɗin ya wuce zuwa sashen abansu. Lokacin da suka shiga bedroom ɗin lokacin da ya shiga bedroom ɗin Sul ya bata farka daga baccin da take ba. Kai tsaye dole ya wuce Hafsa sun mini sai gashi ya fito sanye da basu da alama wanka yi. Gaba Miro ya ja ya tsaya yana mai ƙare yana mai fuskar shi kallo a cikin miro ɗin. abubuwa da yawa sun mishi suna mishi yawo a cikin kanshi yanzu bai da wani buri da ya wuce ya kawo ƙarshen maƙiyansa a cikin kwanakin nan sannan da zarar ya gama wannan mission ɗin zai fara tunanin komawa US yana cikin wannan zancen zuciyar nashi ne ya fara jin numfashin sayar yadda ke fita da ƙarfi da sauri ya koma gefenta gefen gadon ya zauna yana mai ƙare mata kallo a hankali ta soma ƙoƙarin buɗe idanunta masu ɗauke da bacci waje-waje ta fara ganin shi a sai da ta sanya hannayenta a saman fuska tana mai mutsutsuke idanunta tukunna ta samu damar ganin shi da kyau kwata-kwata jikinta babu ƙwari da ta samu ta miƙe zaune ciwon na yi ciwo na yini ɗaya amma gaba ɗaya ta fi ta rame idanunta sun faɗa yayin da labbanta sun kumbura saboda tattauna su da ta yi cikinta sai faman kirma yake har wannan lokacin hawa su ya fari ya yi tambayar yana mai yana mai kallon clavic clavic ɗinta sai dai shiru bata bashi amsa ba sai faman zuba mishi ido da tana mai ƙare mishi kallo sake maimaita mata tambayar yayi ya cikin naki amma shiru bata bashi amsa ba ciki da mamaki ya ce wai ba kya magana ne tana da ciwon bakinta ne sa shi ja bakin shi tare da yin shiru dan ya san ba lallai bane ta iya magana if you cannot talk to me ai zaki iya min alama da hannu ko da ko da kayan da zan iya fahimta lumshe idanunta tare da buɗe su a hankali are you hungry da sauri ta girgiza mishi kai alamar a'a ba dan taso ba ita kadai ta san halin da take ciki ga matsanancin yunwa tana ji amma kuma fargabar abin da za ta gani a cikin abincin take ci a hankali ya matso kusa da ita tare da sanya hannayen shi yana mai rungumo ta a saman kirjin shi game da kwantar da ita dan take ta soma jin wata nutsuwa tana tana mamaye ta hawaye ne suka soma zare a saman ido a cikin idanunta ta so a ce za ta iya buɗe baki ta sanar da shi ainihin abin da ke damunta amma ta kasa domin harshen ta ya raunata sosai magana ma wahala take mata shafa gashin kanta ya soma ya har zuwa saman bayanta sosai ya manne ta sosai a jikin shi yayin da ita kuma ta talantarki a jikin shi, tana sakar da dadin kamshin turaren shi to jama'a a yi haƙuri mu kwana a nan a cigaba gaba kasancewa da mutacin gida kaya a cikin wannan littafin abin sojoji takun ƙarshe kada dai ku manta har kullum da ina mana subscribe sannan ku taɓa alamar sana sanarwa domin sanar da ku da mun ɗora sabon shiri sannan ku cika gaba da bamu ƙwarin goyawa da ina mana like da kuma share na wannan bidiyon ga abokan ku da kai da mun gode da kasance ku a tashar mu ta e Hausa Nobel TV a huta lafiya